وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وجاب الله تبارك وتعالى وانجا تترمو أو النووي أو النرانا كإشرين دا حقوقه وقتم ربيعين الأول في كرة الدهود يا بس اللي هود أربعين دبقة بين جرما في صلى الله عليه وآله وسلم لما كذوا مدينة ونشيدة جشا شيدا قوتن ترى في كرة الدهوبيو ده إشرين ده دير أكلن دن جراوا أكيد قبل كرة سمو أولا لتاتنا دروسهم في عقيدة السلف الصالح لكن جبتها مني مقدمه to za mu ci gaba kenan a yau za ku ga inda za mu tashi shafi na eh, bakwai ne ko a hannun dama a shafi na shida za ku ga wani abu a rubuta masa sakare wanda ba sai mun karanta shi ba eh, takarizi ne ala da halin kamar kace wani kanar jimen da wani malami daga daga jihar Yobi ya rubuta game da wannan littafi wanda ba sai mun karanta shi ba don haka tasir na farko ko mawdu'i na farko a wannan littafi shine wujudullahi wal adillatu alayhi wujudullahi samuwa Allah wal adillatu alayhi da dalilai a kansa wannan tasir da yawa daga cikin malamar da suka rubutu a cikin haƙaida ko tauhidi don taɓo shi ana taɓo shi ne a maganar tauhidi ko maganar haƙaida saboda za ka isha kuma shi ne kusan ya kamata ya zama gaba ta farko a wannan ɓangare dalili shi ne abinda za ka gaya mutum game da haƙoƙin Allah ta'ala da sifofin shi da abin da ya shar'anta to duka wannan eh, zai iya samun karɓuwa ne a gurin mutumin da ya yarda cewa akwai Allah ina fatan gani amma shi mutumin da a zahiri yake inkarin cewa bai koya da akwai Allah ba bai koyar da akwai Allah ta'ala ba kaga shi magana ka ce mishi Allah yana da haƙƙi kaza ko ya ce farkar da kaza ko ya sha an ta baya kaza wanda ba su taso ba to shine mabda'iyan eh, ake kokarin gaya mutane da hujja da dalili cewa lalle tabbas ko akwai Allah yawa duk da cewa mutane ba sa ganin shi amma dai yaƙinan Allah kamammen sarki ne a lokaci guda kuma akwai dalilai da suke gwada haka wannan shi ne za a gina tafi ɗin yake kunshe da shi cewa wujudun lahi samuwa Allah wala adillatu alaihi da dalilai a kansa to shi ne yake cewa inna al-iqrar bi wujudin lahi ta'ala lalle tabbatarwa da ikirari da samuwan Allah maɗaukakin sarki mutum ya sakankance ya tabbatar ya yi kirari cewa akwai Allah maɗaukakin sarki innal iqrar bi wujudillahi ta'ala amrun fitriyun ya shi wani al'amari ne na ɗabi'a amrun fitriyun al'amari ne na ɗabi'a jibilatul qulub alayhi an halittun zukata a kansa jubilat alqulub alayhi an hanci zukata akan sa kama anna alilma bi dhalika kamar yadda sanin haka daruri dole ne kama anna alilma bi dhalika daruri kama yadda sanin haka wato sanin cewa akwai Allah daruri dole ne tilasi yastariku fihi an jami'a dukkan mutane suna tarayya a cikin wannan ilimin da ya kuce su akwai Allah ya shari ku fihi nasu jami'a mutane suna tarayya a cikin haka baki biya sannan wannan ilimin na sanin cewa akwai Allah ilimi ne wanda ya ce wa ya kullu li kulli ahadin kuma yana samuwa ga kowa wa ya kullu li kulli ahadin wannan ilimin na sanin cewa akwai Allah yana samuwa ga kowa biduni kasbin ba tare da nema ba bidu da kafin ba tare da nema bi ma'ana ba sai ka shige da tsike ka wahala ka je nan ka dawo nan kafin ka san cewa akwai Allah ba aw nazarin ko wani nazari kun gaje ko aw tafkirin ko kuma wato wani zirgin tunani aw nazarin ko a sai ka wani nazari mai zurfi ka hanka gano akwai Allah aw tafkirin ko wani zirgin tunani dukkan babu wannan kowa na iya sanin cewa akwai Allah ba ma tare da ya je makaranta ba ba tare da ya yi karatu wani lissafi ba sannan ba tare da ya yi wani nazari a ta ko wani zurfan tunani ba shine wa ya kulle da adin biduni da nazarin au tafkirin wani magana da ya faɗi a mukaddima wannan maudu'i tana nufin cewa wato yadda al'amarin ubangiji ta ala yake da ya halitta bayansa wa'inda ya saka musu hankali ina fata gani wato kamar ka ce ne a tsalami aljinnu wal insu kenan to tun asali da Allah tabaraka wa ta'ala ya halice su to ya sa musu adabi an ce cewa kowane ɗaya daga cikin su yana tashi ya fara girma hankali na shigan shi التمييز كده انت بتقول اجاني إيه كذا شيء كذا كذا شيء كذا يلا كده وانا نجرب نرى الوا كو اوتوماتيكيا زي ما إيه قال الله هكا دي ابي انت كون غني ده يا تاشي ده ما له غير الوا تو بتجيك ابل زي قال ده الوا زي غير الوا هو الله هو كده وانا دي انت حتى الله يهلك ذكر متعدي ده بالي ذكر تصحيح kun gane ko sannan wanda al'amari ne wanda kowa da kowa haka yake da wanda yake cewa ya yi imani da Allah a matsayin abin bauta guda ba da hula ke bisa da ya jira annabawan sa littafansa da malaiku da kadar da wanda yake cewa ya yarda Allah da yarda annabawa ba da wanda yake cewa kwata kwata ma bai yarda Allah ba ko ubangi ba duk ɗaya ne suke wanda suke zama da Allah ba ko in ce sun yanzu da kaza ba sadaka duk kowa da kowa ya san akwai Allah kowa yana tare a cikin wannan sannan wannan abin wani abu ne wanda kakan tashi ko ka ji ka ka same shi a ranka ba tare da ka wahala wajen neman sa ba ba ba ba wanda ya maka ba wanda ya karanta da kai sannan ba sai ka shiga cikin aji kai ta wato wani nazari ka ce kaza da kaza da kaza sannan ga ba Allah haka dai zaka ji abin kamar da ce automatically ko otomatikiyar kawai za ka ji akwai Allah kun gani amma tare da haka to a ilmanci akwai bukatar kuma a gaya mutane wasu tarin dalilai da suke wani shi akwai Allah ina ba kan gani to wani shi ne shimfiɗan da take kushi a cikin cewa inda laikara da biyu wujudin lani ta'ala lalle tabbatarwa da samun Allah maɗaukin sarki amurin fitri yau al'amari ne na ɗabi'a wato natural abu ne kana tashi haka zaka ji kanka jubilatul qulubu alayhi dukkan zukata haka Allah ya yi kun gane ko duk wani mutum da tashi haka zai samu irin wannan sani cewa akwai Allah a ranka kama an na ilma bi dalika daruriyun kama yadda sani haka dole ne wato dole ne bi ma'ana haka kawai zaka ji kana jin cewa akwai Allah don haka ma malamai suka ce kamar zamu gani a nan gaba ko da ka je mutu yana ce maka da'awarsa ko abin da imani da shi shine cewa ba Allah to kai ne ke gama haka amma zuciyarsa ya kai ya san ni ya san Allah Sannan akwai Allah baruri dole shi ta ni duniya wanda suka yi da'awar cewa babu Allah kuma suka ce ma su ne Allah ne mutane ne ba su da yawa irin su fir'auna da irin suna maruzu ko to qur'ani ya haka to ya qur'ani ya haka to mana hatta shi fir'auna ya yarda akwai Allah amma koyewa yi saboda yana son shiga da bautar da bani Isra'ila amma a ransa ya san akwai wa akwai Allah saboda ka sanin cewa akwai Allah daruri ne يشترك فيه الناس جميعا بكثر من اهل السنه التابعيه على يعني. الشيء انا ممكن تشيد ده مسلمي ده كافري ده ده مجرد قال جاك هو هو يا جابر الله يا جاك ما تكون جاك ما كمان سنين اللي نسمي شو اقوي الله ويحصل لكل احد يلا سمر قوة ده قوة قوة اللي مسلم قوي اللي ممكن تكون جاك يلا تاشي يلا جيرما آه، يلا تجي سن التمييز شيخ رمزي ابوه قوي في جسوه ilimin sani Allah ya shige shi ya gamsu ya yarda cewa akwai Allah haka abin yake zai tabbata ga kowa zai samu kowa bidu ne kasmin ba tare da nema ba bidu ne kasmin ba tare da nema ba muna yin ba sai ka karanta wani tafi ba ba sai ka je makaranta ba ba sai ka je gurin wani wani ba ka fatawa ko ya biya maka ba a wani zanin ba tare da wani nazari ba ba ka da bukatar ka ce sai ka zauna ka yi dogon tunani ka je ka dawo sannan da ƙarshe ka yi kumburin su cewa ko Allah ba ka da bukatar wannan au filin ko ne zurfan tunani zurfan tunani duk wannan ba sai kai shi ba haka kawai za ka ji akwai Allah kuma ka zama satisfied kun gane ko to wannan shi ne to sai ke cewa hunaka ajillatun tusbitu wujudallahi ta'ala sannan akwai dalilai masu tabbatar da samuwar Allah madaukakin sarki wa minha daga cikin wannan dalilan akwai abubuwa kamar haka kamar yau kace sabon Allah wani abu ne na ɗabi'a kowa da kowa yana da shi a ransa ilimi ne wanda kowa ya san shi a ransa to amma dai a babi na ilimi to akwai dalilan da malamai suka tattara wanda da hankalinka idan ka kalli waɗannan dalilan to za zama hujja a tattare da kai akan ɗabi'ar da ka tashi da ita na sanin cewa akwai Allah to sai da wasu ka tashi da ɗabi'ar cewa akwai Allah sannan ilmance kuma ka samu wasu dalilai da za su karfafe ka a wannan baji wannan dalilan eh, kulasan su kamar suna biya rufi, amma dai kulasan su eh, a nan wurin kamar guda hudu ne shi ne cewa min daga cikin su akwai wahid na ɗaya shi ne alfitar wasu salima الفطرة السليمة الذي على التي الفطرة السليمة الفطرة السليمة على التي إذا ممكن على التي أنا أبدا ممكن لكي وأتو أكل الذي أبدا ألا يحل سنة أكانك ويحل اتباع أكانك إتشي الفطرة السليمة فيدع wannan ɗabi'a wacce Allah ta'ala ya halittu mutum a kanta ta zama cewa ba a samu wani katsalan zan a cikin ta har ya gurɓata ta koyar ta ba kun gani to wani ita ce alsifar salima bi ma'ana dukkan wani mutum da ya tashi akan ɗabi'a lafiyayya wacce Allah ya halice shi akan ta wani ɗabi'ar tashi lafiyayya da Allah ya halice shi akan ta hujja shi dalili ne mai zo da cewa akwai akwai Allah madaukakin sarki to shine sai ke cewa Allah subhanahu wa ta'ala to Allah madaukakin sarki fatara ibadahu ya halicci bayinsa fatara ibadahu ya halicci bayinsa alal ikrari bi wujudihi akan ikrari da tabbatarwa da samuwansa, wa ma'rifatihi da saninsa wa ta'zimihi da girmama shi haka Allah halicci bayi sai ce wa hadhihi hiya al-hanifiyya wani shi ne kuma likakken addini alafi halaka ibadahu alaiha wanda ya halitti bayansa a kansa wannan yi alhamisi ya shi ne likakken addini wato jira addini irin na annabi ba a yi salatu wa salam alafi halaka ibadahu alaiha wanda allah ya halitti bayansa a kan wannan hamisi ya kafa wannan addini kama kana kamar yadda allah madaukakin sarki kun gane ko to wannan bayani da yi akan alfitratu salima eh, a matsayin hujja kuma ta farko da cikin hujjojin da suke tabbatar da samuwa Allah madaukin sarki eh, shine kamar yin ishara ga zuciya alfitar alfitratu salima tana nuna eh, irin dabi'a lafiyayya wacce Allah halitti bayi a kanta wacce muka ce wani bai katsalan da a cikin ta ya lalata ta ko gurɓata ba to shine yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala fatara ibadahu Allah ya halitta bayin sa ne alal iqrari da wujudi akan iqrari da samuwansa Allah ta'ala fatara ibadahu alal iqrari da wujudi wato Allah ya halitta bayin sa tun asali a ɗabi'an su akan iqrari da samuwansa kamar yadda wanda zuwa tashi haka zai ji Allah ya halice shi ko abin zai ji a ransa kenan sannan Allah ya halice sa wa ma'arifati akan sauyarsa yau kwata tashi kawai muka ce da ya kai sinin sanyi zai ji cewa akwai Allah kuma zai yarda ya san cewa akwai Allah shi ne wa ma'arifati sannan wata azumihi kuma bayi an halice su akan cewa a ranki suna girmama Allah ko ba gani ba bawa da ya tashi lokacin da ya kai ga shekarun hankali zai ji cewa da farko akwai Allah ya san haka sannan kuma zai ji ubangiji ala wato abu ne mai girma ko da bai karatu ba ko bai karatu komi ba haka ɗaya zai ji don haka idan wani abu ya cin mishi ko ba ku kwa masu komi ba zai nuna ta Allah ko ku gane ba yawa dan bahaushe dan bahaushe dan karami matashi da ya dan girma in wai dole ba ya ce ciwo yau Allah wani istighafa kenan ran wa Allah ya gaji shi kenan kaga ya san akwai wa kuma ya san Allah mai girma ne kenan har ya yana yi yana ya taimakon shi sannan in kai mishi wani abu wanda yake jin ba zai tsara wa ba sai Allah ya san wace na barka ga Allah ba wanda ya koya musu to haka abubuwan da suke malam kun gane ko yawwa to haka Allah ta'ala ya halici bayi to irin wannan ɗabi'a da ta lafiyayya da Allah ya halici bayi a kanta na jin cewa akwai Allah kuma sun san shi kuma suna jin Allah abu ne mai girma sai ce wa hadi ita wannan ɗabi'a hiyar hanifiyya ita ce miƙaƙƙen addini alhanifiya shi ne ko ba sai ta ce millata ibrahim a ba kun gane ko miƙaƙƙen addini wanda allah ta baraka wa ta'ala ya aiko annabi ibrahim da shi ta kazalika aiko dukkan annabawan allah da shi allati khalaqa ibadahu alaiha wanda allah ta'ala ya halici bayansa a kansa alaiha a kansa ya kamata mu ce alaiha a kan da wani ta kalma hanifiya mace ce ko yau amma tun da ita kalma alhanifiya tana nufin addini mai kakke kaga addini a hausa ba musulmi ba ba za ka ce addinin da Allah ya halitta mutane a kanta ba kaga ya zama gwarin shugabanci sai ka ce addini mai kakke wanda Allah ya halitta mutane a kan shi da shi zama ka ce Allah ya a kan sa ko a kan shi kun gani to min an dalili akan haka eh, a sanci sai ce kamar kala kamar da Allah madaukin sarki ce faqim wajhaka lid-din yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan ma mai karatu ke faqim haka ka tsaye da hukka shine ka miƙar da hukunta fuskar ka kyam lid ga addini halifan to kana mai miƙewa akan gaskiya ta kauce ma dukkan abin da ke barna ne فطرة الله الدين الحلا فطرة الله أنا ذكرت الدين الحلا التي فطر الناس عليها ورجيا الاستمو تعني أفنشي فطرة الله الدين الحلا التي فطر الناس عليها ورجيا الاستمو تعني أفنسا فتي لا تبديل لخلق الله وهم متجاوز على تعالى هر أبدا حتى أن لا يجهل تموت عني ولا هل لسه كما تحكي لسه دولة أي بارو تشجي التكنجشين لا تبديل لخلق المعارض ذلك الدين القيم يتوام الشيل الدين هي مكتي والبعض كبكتا حتى التربيش ولكن أكثر الناس تدير ما هي متهي لا يعلمون مستدبا ولكن أكثر الناس لا يعلمون تدير ما هي متهي مستدبا wannan ita ce hujja a ƙur'anance wacce take tabbatar da ah, fitar salima a matsayin dalili da hujja mai gwada cewa akwai Allah subhanahu wa ta'ala da Allah yake cewa shine fa cikin wajata ka tsaye da fuskarka ko ka miƙe da fuskarka kyan lidini ga addini lidini ga addini wasu ana ainihin addinin Allah sannan ce hanifan kuma ka miƙe akan wannan addini akan zaman ta addinin gaskiya kuma kana mai kaucewa da karkace ma dukkan abin da ke barna ne ko kayya ne ko kusuri ne Shi ne fatin waje haka da dini hanifa kamar ka ce wani da addinin Allah ne aka ce ka miƙar da huskar sa kyam akan shi sai ce shine da Allah allati na ta alaifa addinin Allah wanda ya halittu mutane ne akan shi to kun ga wannan malamai suka ce shi yake gwada cewa ashe mutane a san addini Allah ne yake gaskiya fitrat Allah allati fatara nasa alaiha kowa da kowa Allah ya ci shi ne a kan addini wani addini yana nuna kenan in ka taso kawai za ka ji akwai Allah za ka ji kana buƙatar ka bauta ma Allah kun gane ko sai dai Allah za ka buƙaci ka sanya za ka yi bautan ko yawwa za ka buƙaci ka sanya za ka yi bautan to domin mutane su da za su yi bautan shi yasa sai Allah ya aiko musu manzanni ya saka da littafai da abin da mutane za su yi amma in ba haka ba duka kowa Allah ya nufi shi akan cewa ya yarda shi zai yi addinin wato zai bauta wa Allah a matsayin addini kun gani kowa haka Allah ya kimsa mashi wannan a fitarancin cikin zuciyarsa da kuma kace kenan kowa Allah ya hanci shi akan wannan fitara ta addini fitara sallahi addinin Allah allati fatara ta addini da Allah ya ya ƙara muku bayanin ta ga halittar Allah babu musanyawa wannan halittar da Allah yake tun azal har yanzu haka yake yi kuma har abada haka abin yake abin ba zai canja ba shi ne la tabdila da khalqillah bi ma'ana babu wakana rana da zai yi Allah ya halittu wani mutum ba a kan addini ba tun da haka Allah yake wannan aiki yanzu ma haka yake kuma har abin da zai na gaba na halittu duk haka yake duk wanda zai halitta na bayinsa wanda zai kallafa mutu eh, yin ibada to yakan harce su ne dai wanda fitra jin cewa sun yarda akwai Allah kuma sun da shi'urin bauta da Allah Allah ba zai halitta mutum ko bawa mai hankali ya tashi a fitran da Allah ya halitta shi Allah ya halitta shi akan cewa ya ji ba Allah ba ko bai buƙatar bauta da Allah ba babu wannan na la tabdila li khalqillah sai ce zalika ad-din qayyim to wannan addinin da Allah cin fa mutane tun a halittar da mutu, shi ne addini tsayi ne kake addinin Allah kenan wanda babu karkata a cikin babu karna babu wani abu wato na rashin istiqama a tattare shi yace walakin aktsara an-nasi amma hum mutane na yi la sun yi ba. saboda ka bayyanci mutane ba su san haka Allah ya wannan halitta ba ba su san kuma wannan sifar da addini yake tattare da ita ba ba su san fitira da mutane suka tashi a kanta ba kun gane ko to don haka kamar ni ishara da zuwan nan yana gwada cewa dukkan bayi da Allah halice su a matsayin su na masu hankali da yake bukatar su masa masa to ya kin samu su wannan sanin shi a cikin rayuwarsu da girmama shi da kuma jin shi'uri a ranku cewa suna da bukatuwa zuwa zuwa ga su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala bayi suna da wannan gaskiya lokaci sun yi karatu ko su ba eh, wani shi ke gwada maka kenan jumlatan Allah ta'ala idan ka ce da ni Allah bai halittu kafiri ba bi ma'ana bai halicci wani mutum yana kafiri ba ba kai kuskure ba kun gani yawwa in ka ce da ni Allah bai halicci wani mutum a matsayin sanda Allah halice shi shi kafiri ne ba muka ce ba kai kuskure ba domin Allah ya ce yana halitta mutane ne da ya gama na fitarar Allah da ji fatarar nasu alaiha kuma la tabdila da halkin ba saboda kenan duk wanda Allah halitta ta ake yin musulmi ne akan addini yake ba kafiri ne amma idan ka da kafiri a bayan kafa to daga bayan ka shi, kun gani dole ka ya zama kafiri kowane addini ya kuma ko ne yi to ka faɗi gaba gaɗi cewa daga baya ne ya lalace daga baya ne ya kasance amma asali ba lalatacce ba ba kafiri Allah yi shi ba Allah yi shi akan fitra ta kwarai daga bayan da yake lalacewa wannan ayi makaranta tana tabbatar da haka amma da Allah hadisin da ke gaba zai fitar da wannan ma'ana asarari yace wa qad warada fil hadisi ya zo cikin hadisi an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah shi da shi annabi sallallahu alaihi wa sallama daga annabi kira da aminci Allah tabbata gare shi annahu qala annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace kullu mauludin yuladu an al-fitra yace kullu mauludin duk wani abin haihuwa wanda aka haife shi cikin bayi as-saqalaini yace to yuladu aka haife shi ne alal fitra akan wannan fitra da muke magana akan asalin sanin Allah da jin akwai Allah da girmama Allah da yarda da cewa yana da buƙatar yin bauta ga Allah to amma idan kaga ya kasa cewa ko ya kan gari ya shiga wata hanya sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa abawahu to iyayen shi ne guda biyu ya hawu ya suke mai da shi bai rubi a yi nasirani ko sun yi da shi ba na sare a yi majisani ko su mai da shi ba majusi don haka idan ka ga mutum ya kafirce ya lalace muka ce daga baya lalace haka ne kuma ya faru ne da gwargwadon tarbiyyar da samu da gwargwadon waɗanda suka yi katsalandan cikin wannan sitirar da Allah ya hance shi a kanta suka gurɓata ta suka canja masa wannan sitirar amma da za a kyale shi kawai zai tashi ne a kan addinin Allah kun domin haka Allah ya halice shi a kulam ina fatan gani abin da wani hadisi yake cewa kamar da abu hurairu ke ruwa cewa kullu mauludin dukkan wani wanda aka haife shi wuladu al fitra da aka haife shi ne akan a kan wannan addini na Allah da jin shi da akwai Allah yana mu Allah kuma yana jiya na bukatan bauta ga Allah duk wani wanda aka haife shi annabi ce haka ake haihuwa shi shi yasa muka ce kenan ba a taba haihuwan kamar kace wanda aka haife shi ya zama an haife shi a matsayin kafiri ba kun ko kowane da aka haife shi ana haife shi a kan wannan fitra za ka waka shi kafiri ne ba tun da asalin halitta Allah yana yana dukkan halittun sa ne na wa'annan sakalai kan wannan fitra ta wannan wani kullu mawludin yuladu al fitra don haka da wanda aka haifa a makka da madina da wanda kan shi cika ɗumin musulmi da wanda aka haife shi a hannun wasu maguzawa da wanda aka haife shi a isra'il da wanda aka haife shi a ko vatican dukkaninsu asalinsu duk musulmi kawai haka ne yake mace da hau isra'ila ba ka taɓa cewa ba ka fi haifa a daidai lokacin ta haife shi ba wacce ta haifa a ko vatican a daidai lokacin ta tsugun na ta haife shi ba kafin ta haifa ba haka bin yake kullu mauludin yuladu alfi amma tarbiyyar da muka ce zai samu a lokacin da ya taso to ita za ta tabbatar da tabbatuwar shi akan wannan fitran ko kuma canja masa wannan fitran da kuma lalata tarbiyyar shi da saka wata hanya wacce ba ta Allah ke sa shi fa abawahu bi ma'ana in kaga mutum ya bar wannan fitra ya lalace ya koma mai hudu to fa bawa mu iyayensa ne guda biyu gurgurun tarbiyyar da suke masa ya hawo da suke mai da shi ne hudu kun gani don haka yanzu yahudawa guda biyu in suka fi yaro da za a saka mishi ido a kai shi a kyale shi ba gwada mai yahudanci ba ba zai yahudanci ba don ba a kan yahudanci a kai shi ba ita ce fitar sa fitar sa ita ce addinin Allah amma abin da ke sa ɗan yahudawa ya zan ga yahudi saboda su yahudawa suna ɗaukar suna zuwa da shi wuri kaza suna gwada mashi shi ke nasu ɗaya eh, ya bi su ba gudun wani tabiyan suka ba to shi ne fa abawahu ya hawu dani iyayensa guda biyu suke yadda shi ne ne da yahudi muka ce daga gudun tarbiyyar da suka kimsa ma na sirani ko ko kuma da shi ba nasari shi ne kirista na sirani ko kuma da shi kirista saboda ka idan kana da wasu kiristoci guda biyu da sun kai ɗansu al'asar su wannan ɗan bakin sa aka haife shi ba gaskiya an haife shi ne alal fitra alal fitra don haka da za a sa mishi ido kar a kimi shi komai a kyale shi akan wani fitra ta kwarai da shi. amma wani yana hannun su yayin nashi su kiristoci ne to su ne za su masu tarbiyya su tsasa mishi wannan fitar da ubangiji ya gina shi a kanta shi yasa ce sirani ne ko kuma da wa ba na sami da ɗaukan shi za su rika yi suna zuwa coci yau gobe ana kiɗi ana mun ido ana waye shi ke na kawai sai ji cewa isa ɗan Allah ne kaza ila akhiri shi ke sai kashe wannan kaga lalace kyau amma da za a kyale shi babu yadda za a yi tashi cikin rarsa ji cewa annabi sallallahu Allah ba zai yi wannan ba sai ce auri majusa ne ko ko kuma su iyayen nashi guda biyu idan ya masa majusawa ne bi ma'ana <clears throat> masu wani addini ne wanda yake addini ne na gargajiya shine majusanci ko su nake bautan wuta ko bautan rana ko bautan tsararwa ko bautan shanu ko bautan dutse ko bautan aljani ko bautan wayi ina fatan gani addini ne da mutane suka kankire shi suna yin shi wanda ba a jingina shi ga wani annabi daga cikin annabawan Allah ba to gwamna shi ne majusanci to irin waɗannan masu addini na gargajiya na majusanci su ma idan suka yi ɗansu asalin haihuwar shi muka ce ba su haife shi ba majusi ba sun haife shi ne alal fitra da hujja kullu mauludin yuladu alal fitra da haka idan ka kyale shi ba zai tashi da wannan majusancin da su yayin suka kan shi ba da za a saka masa ido amma abin da ke sai zama majusai shine yakan haka ne yana kasancewa mai bina'an akan tarbiyyar da su yayin suka gina shi akan ta ta wannan majusancin da su suka imani da shi sai ya tashi sannu a hankali sai ya bar wata fitra da aka halishe shi a kanta ya koma ga wannan mummunar tarbiyyar ta majusanci da iyaye nasu suka saka shi a cikin ba. to haka al'amuran ne suke gaskiya don haka dai eh, duk abin da wannan magana suke cewa shine alfitra salima wace Allah ya halci mutane a kanta to ita ce abin da take tabbatar da cewa shi dan adam da aka halice shi akan wannan fitara salima to a ran sai ka tashi da jin cewa akwai Allah kuma yana jin Allah abu ne mai girma kuma yana jin yana da bukatuwa ga shi ma Allah ibada to yanzu wannan hujja ce mai gwada cewa kenan tabbas akwai Allah da har dan adam yana jin wannan a ransa ko ba gani ba kuma dan adam kowa da kowa ba yana jin wannan za ku muka ce in ba lalata sarki a mutum an kai ba kowa ma haka yi kowa ma haka yi in kaga mutum bai ji wannan ba to to to to kawai lalata shi akai kuma kuma an lalata shi yana jin wannan abin kun gani to har wayo akwai wani hadisi da yake karfafa wannan ma'ana har yanzu yake cewa qala Allah ta'ala fil hadisi al-qudsi Allah san cewa a cikin hadisi al-qudsi hadisin kudu kamar da aka sani shine hadisin da aka roto daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam amma lokacin da Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ga mutane hadisin sai ce Allah madaukakin sarki ya ce yawa ba zai magana kaushi bakinsa sallallahu alaihi wa sallam ce kaza ba a zai ce Allah ne ya ce kaza kun gani tare da cewa wannan abun da annabi sallallahu ya ce Allah ya ce kaza wanda muka ce sunansa al-hadithul qudsi shi ba qur'ani ne ba kun gane ko ba qur'ani ne ba gaskiya ah, qur'ani kamar da aka sani wahayi ne daga Allah hadithul qudsi ma wahayi ne daga Allah al-hadithul nabawi shi ma wahayi ne daga Allah dukkaninsu wannan jerukan abuwa guda uku dukkanin su wahayi ne daga Allah tunda duk daga annabi sallallahu alaihi wasallam suka fito shi kuma annabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha saboda duk abin da kaji annabi ya hudu sunan sa wahayi kun gani yawa don haka in yace Allah ya ce ya jawo alqur'ani to wahayi ce zancen Allah ne harfan bi harfin kun gani idan yace Allah ya ce to sai zama bai bai karanta muku nassi na alqur'ani ba sai wata magana wadda ba qur'ani ba amma shi Allah ne ce haka to muka ce wannan shine alhadisul qudsi maganar Allah ne kun gani wannan shine abin da malamai suka rajjaha akwai kuma malamai suke cewa shi hadisul qudsi wahayi ne daga Allah amma sai annabi ya faɗi ma'ana wato kenan ma'anar daga wurin Allah take amma lafuzan daga annabi sallallahu alaihi wasallam kun gani kamar malamai eh, ce jinin ulama sai musu istizraki cewa to zai dan ce da ni alhadisul qudsi shi ne hadisin da yake ma'anar shi daga Allah ne lafazin daga annabi sallallahu alaihi da mamaki ke na tsakanin alhadisul qudsi da alhadisin nabawi نعم هم كنا فين شو على جيس النبوي أي وهي نزل الله النبي يقول إيش بقى كنت مثالي لو أصلك سبب كنت سمع شو ما حديث القدسي وهي نزل الله ما أنا نزل الله لي أما الله فزن زل الله تري طيب، ما تشي دوتا سبب كشيطة سكت زن شيء ما في كرسي يعني والله تعالى أعلم شو شو حديث القدسي شو ما الله فزن شو دل الله ما نشد جا الله لي الله فزن شو دل مين daga Allah ne shi ke bambata shi da alhadisin nabawi amma a dinga ya rage yanzu sai ka tambayi ni to idan qur'ani ma'anar shi daga Allah ne lafazinsa daga Allah ne to kai kan ka zo ka ce da ni hadisin shi ma ma'anar shi daga Allah ne lafazinsa daga Allah ne me ba mace kenan tsakanin hadisin qudsi da hadisin da alqur'ani tunda na wancan istidraki cewa in kace da ni lafazin alhadisul qudsi daga annabi yake kenan hadisul qudsi bai da wannan da hadisin nabawi idan yanzu cewa tambaya ita ce in kace da ni qur'ani lafzan wa ma'anan daga Allah yake hadisul qudsi lafzan wa ma'anan shi ma daga Allah yake to ni ban su kamar kuma ba su to suna bambanci suna gaskiya daga cikin bambanci kuma su yawa mai mai yawa sosai daga cikin bambancin su malamai suka ce shi ne shi alkur'ani da kuke ganin shi mu'ujiza ne wato da ma'anarsa da kuma lafazinsa mu'jiza ne da lafazinsa da ma'anarsa bi ma'ana babu mai iya shirya wani tarkibi ko wata magana da sai kama da Qur'ani kun gane abin da ni duk larabci duk kwalewar ka a larabci da hikimar da Allah baka yayin larabci da kai wata magana za ka ga bata bayi ta ba da Qur'ani ba wannan Qur'ani shi ke da wani wannan mu'jiza to hadisul qudsi da wannan gaskiya bai da wannan kaga akwai mulki kenan ko mulki sannan alqur'ani mai girma hadisi ya tabbata nassi cewa idan ka karanta harafi guda za a ba kala da goma amma hadisi sun zuwa wanda ya maka wannan ba wanda ya ga maka in kace ka karanta hadisi ko ne harafi guda za a ba kala da goma ba ta wannan ba kai kina ko musu da kan Qur'ani jawa hadisi ko ƙur'ani shi aka shar'anta in za ka yi sallah da karanta shi fakar umma ta yassara min alquran la salata liman lam yaqra bi ya kitab amma ba wanda yake da kai in za ka yi sallah wa? to kan shi ne wanda yake yana gwada maka ko mun magana ne kun da ayatin shi da qur'ani to da sauran abubuwa daban-daban abin da nake son ce da kai eh, alhadisi al-qudsi shine hadisi muka ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito shi yake ba mu labarin cewa Allah ya ci shi nake cewa qala Allah ta'ala fil hadith al-qudsi sai Allah ya ce inni khalaqtu ibadi hunafa ni na halici bayina hunafa wato suna miƙe akan addini na daidai yace kuma kullahum dukkan shi yasa nake cewa wannan hadisi ya fito da wani rubutu hudu da zu baro baro inni khalaqtu ibadi na hanci bayina ce kullahum dukkan wato hunafa akan addini ne kaske hunafa kuma dukkanin su Kinan da musulmin su da waɗanda ka gani sun waye gani a matsayin wa kafirai duk asalin halittar Allah ya ji ne hunafa a kullahu to me faru har aka samu musulmi aka samu kafirai da misali sai ce wa'annahum su wa'annan bayan da kaga sun lalace sun zama abin da suka zama a tattu musu shayatin wace shayatin da suka zo musu atathum shi shaytanu ne suka zo musu fashtalatkum an dinihim sai suka karkatar da su ga addinin su ku duk wanda kaga ya karkace ga wannan hanifiyya ya karkace ga wannan fitran da Allah ya shi akan akan ta to wani shaytani ne zo mai ya karkatar da shi ya gurbatar da wannan fitra ya rama shi da fitar ubangiji wa'annan su wa'annan mutane suka kafi suka lalace suka bar hadisiyar aka kuma shayatinu su da zama su fashtarakum addini suka karkatar da su da addini su suka mai da su ba majusawa ko kiristoci ko yahudawa ko mawani addini da ƙarshe shi shayatinu wa harrabat alaihim suka haramta musu ma a halittu zama abin da halitta musu wa harramat alaihim suka haramta musu bayan kuma ma a halittu zama abin da halitta musu saboda ka biya a cikin wa'anda suke irin addinan sai ka sun kirkiran mu masu biyan su haramcin kaza da haramcin kaza da haramcin kaza a daidai lokacin da Allah ta baraka wa ta'ala bai haramta ba ko ba gani ba yahudawa za ka suna dawon cewa ba su cin nama kuma ko to Allah ya halatta ya haramta cinna nama kuma ne Allah bai haramta cinna nama kuma ba ina fatan gani to haka za ka samu lokaci cikin kowace irin barkata ko da ta gargajiya ce kana ne ana saka mu mutanen da suka yi da gargajiyar ka'idar cewa ba a kaza ba a kaza a matsayin cewa haramun ne ne dai lokacin da Allah ta'ala bai haramta mishi ba ko a yana maka sura da ko a ce ba a kaza wa'annan ranakun bisa ga canfi bisa ga kayya wannan shi ne aka tsohon shayatsinu shayatsinu mini eh, suka zama su fashtaratun addini suka kasar da su ga addini su wa harramat alaihi ma ahlin su suka haramta musu abin da ne haramta musu inda Allah ta'ala sannan wa amarkum shi da suka umarci waɗannan bayan da suka tsata musu fitira da Allah ya halice su a kanta suka umarce su an yi shirku bi da fi shirka da ni in ji Allah malam unar bihi sultana abinda ba su kan hujja a shi suka ba su mugan shawarwari da wasu wasi cewa su yi shirka da Allah su kawata musu in kun kaza kun bota ma kaza kun shirka da Allah bangare kaza to za ku cimma biyan bukata za ku samu kaza kaza zai tabbata gare ni kun gane ko yawwa wasu shidanin suna yi mahimmansu wani suka bata kuwa kayyancewa su sheka da Allah gwargwadon abinda suka ingiza su su ji na wani addini su guda musu cewa akwai da za a samu a wannan da sunan addini saboda ka a kiristanci akwai wannan a yahudanci akwai wannan da aka zaka ji qur'ani yana ba da labarin abin da suke da'awa na ƙanya a matsayin abin da jagororin na su ke gaya musu cewa lan su wa qalu lan yadkhulu jannata illa man kana hudan aw nasara yanzu kaga wannan wato kawata ma bayani a shekance cewa su lalace su bi yahudanci su shirka da Allah in sun haka za su gani, za su aljanna to muka ce haka za ka samu cikin kowane addini shi da nuna suke jagoranta mutane akan wannan za su kawarce musu wani abu ne wanda yake shirka ne da Allah yin tarayya ne da Allah amma su nuna mamabiyan cewa idan suka yi shi ana samun alkhairi wanda alkhairi muka ce zai zama inda lahira kamar wa kalu da yadkhulul jannata illa man kana hudan auna nasara kuma alkhairi ma zai iya zuwa zama na duniya ne wata bukata ce wani abu ne da mutum yake so a ce to ya rike kaza in ya rike kaza zai samu fata to wannan shine wa kun suka wace su an yi shirku bi da su shirka da ni kuma wannan shirkar da shidanu suke umurtan bayi da su isa ga Allah madaukin sarki sukan yi sanita tare da cewa Allah ya ce malam wani zulhi sultana abinda ba saukar da hujja kan shi ba babu wata hujja da Allah ya saukar na cewa a shirka da shi ko a da ko a yanzu ko a nan gaba ma Allah ba zai saukar da wannan gaba saboda shi Allah wani wuri shi shirka da kun gane ko shirka da Allah a bashi mai hadari inda shirka da zulmun azim shirka zalunci ce mai girma ba a taba saba ma Allah ta'ala da wata bauta a afwan da wani sabo ba ba a taɓa saba ma Allah ta'ala da wani saɓo wanda ke girman shirka ba shi ne mafi kyaman zunubin da Allah baya don haka ya zama cewa babu yadda za a yi ka tsawara cewa ga wani bawa zai faɗa cikin shirka kuma ka ce da hujja kuma gani ba ba a taɓa ma Allah shirka da hujja ba duk shirkar da aka yi za ka ce an yi ta ne a kan rashin hujja don Allah ba zai saukar da hujja akan a haɗa shi da wani ba saboda shi Allah tabaraka wata'ala abin da karra shi ne wala yarda li ibadihi al-kufr wala yarda li ibadihi al-kufr Allah babu za a yarda wa bayinsa da kafirci shirka kenan to tun da ku bai amince da wannan ba babu za a yi saukar da hujja akan haka to a jami'i da shi wannan hadisi shi ma kun ga tabbatar da cewa dukkan bayi Allah yana halitta su ne hunafa inni khalaqtu ibadi hunafa yace kullahum dukkanin su haka Allah ya ce su akan wannan fitra akan wannan mikakken addini ah, amma abin da ke faruwa فإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أهلت لهم وأمرتهم أن يشركوا به ما لم أنزل به سلطانا. وأنا شيني أبين شافي الفكرة السليمة. da muka ce dai abinda suke gwadawa fitar da Allah ya harshe mutane akan ta to kana tabbatar da cewa akwai Allah kuma mutum kan yana jin haka kuma zai je da bukatar bauta ma Allah a ransa wa haka ba to sai ke cewa ƙarshe kenan ya ce fa kullu makhluqin baqin ala fitratil asliya ke to dukkan wani mahaluki wato wanda Allah ya halice shi ne fa kullu makhluqin baqin ala fitratil asliya wanda ya kasance bakin shi ne wanda ya kasance asalin bakin shi ne suka ce wanda ya wanzu amma fassara mai yanki suka ce bakin wanda ya kasance ala fitrati al-asliya bisa ga ɗabi'arsa ta asali wacce Allah ya halice shi akan ta bakin ala fitrati al-asliya wanda ya kasance a akan ɗabi'ar shi ta asali wanda ya halice wato wanda Allah ya halice shi akan ta duk wani mahalukin da yake haka yajid fi nafsihi al-iman bi wujudillah to zai samu imani da samu Allah a rayuwarsa a cikin zuciyarsa kawai zai ji ya dabdanta ya yarda cewa tabbas akwai Allah yajid fi nafsihi ko yajidu fi nafsihi yana samu cikin sa al-iman bi wujudillah dabdantawa da samu Allah da sakankancewa da imani da cewa tabbas akwai Allah duk wanda Fitirar da Allah ya halice shi ta asali ba ta canja ba ba a gurɓata ta ba to ya ji fi nafsihi imani bi wujudillah da ya tashi haka ɗaya zai samu kanshi sai ce illa an yi fara ala tilkal fitrati ma yusduha sai kawai idan abin da yake tsata wannan fitaran ya afku gare ta shine illa an yi fara sai dai idan ya afku ala tilkal fitra akan wannan ɗabi'a natural da Allah ya halicci mutum a kanta ya zama ya afko a kanta ya afko a kanta amma yi su ha abin da ke ɓata wannan ɗabi'a to in abin da ke ɓata ɗabi'ar ya dira a kanta ko ya afko a kanta to kaga sai ɓata ta kenan ko in ya ɓata ta to shi kenan sai mutumin sai ya ce shi bai da akwai Allah ba ko shi addini kaza yake ko ya lalace ko ala kulli hali da shi ya zama shi zuwa zama kafin amma in dai wani abu mai fata tabi'ar bai saɓe ta ba bai afko a kanta ba to kawai zai ji yana cike da imani da cewa akwai Allah da jin girmama Allah da kuma jin cewa yana da buƙatar ya bauta ma Allah amma in kaga ya tashi ba haka ba to ka rantse da Allah ba kai ka fara ba cewa wani abu ne ya faru wannan ɗabi'a shi ta asali ya canza sai lalata abin da ya faru kenan amma in ba haka babu yadda za a yi canza ina fatan gani to wannan shine fa kullu makhluqin baliq wa tubatin ala fitrati al-asliya yajidu fi nafsi al-iman bi wujudillah illa an yaqra ala tilka al-fitrati ma yusfiduha kamar da muka a baya cewa duk wanda aka haife shi aka haife shi ne akan fitra sahihiya asliya eh, wacce take ba shi damar yin ji cewa akwai Allah da gamsuwarsa da yardansa kuma yana girmama Allah kuma yana da buƙatar bauta ma Allah kaɗai muka ce sai in wannan ɗabi'ar wani abu ya dira a kanta ya shige ta wanda zai canja masa saifin da take da shi a sakamakon abin da kai kokarin ginawa ga wannan fitarar ko ga mai fitarar na mummunan tarbiya yanzu wannan shi zai tasiri sai ya tsata wannan fitarar ya canja mata saiti ta bar asalin abin da Allah ya halice ka a kan shi da kaddara wa ubangiji ta doshi wani abu wanda ba wannan ba Allah ke to wannan shine gaskiyar magana kuma haka al'amari yake cewa dai eh, ita wannan alfiqratu salima da Allah ya halice mutane akan ta hujja ce da dalili da gwada cewa tabbas akwai Allah madaukakin sarki ina fatan gani to wannan shine wallahu ta'ala a'lam shi yasa eh, malamai suka ce duk wanda ya tashi a gidansu ba sai an zai masa cewa akwai Allah ba eh. saboda ka kenan in ka tambayi kanka ko ka tambayi kowa da kake son ka tambaya ba zai gaba maka cewa ai ta zaune da shi ta masu gari shi ce akwai Allah ko ga da yin wato lokacin da kamar ka na ɗan shekara hudu ko uku a cewa zaune da shi ana cewa Muhammadu ka kiyaye akwai Allah ta biya kun gane ko abin shi ya gaya masa wannan kawai bai tashi ko jirgi zai ji kawai Allah haka dai abin haka dai abin muka ce saboda in ka ji lokacin da ya zama wani abu ya ce bakwai ba Allah to yanzu wannan sitrar ce aka yi aka canza aka canza mata sai Allah ke yi to wannan shine wallahi ta'ala alam lura da lokaci kuma a an zamu takaita da fatan da abin da muka yi ga sawaba Allah ta'ala ya amfani mu da shi ba mu da jinsa kuskure kuma mai gaba kamar na yake mana a shafi cikin lokacin wa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته